Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Cinda da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafafin na yanar gizo. suna na Halima Abdulra'uf jagorar shirin. da yan ta kan ku zan yi casa har da matan gidan ma ba sa ba. Madalla. A yayin da ake ci gaba da tafka muhawara akan tasirin taron Digital Najeriya akan tattalin arzikin kasar wanda ya wakana daga ranar 24 zuwa 26 ga watan Oktobar da ya gabata. Shirin na wannan makon ya duba nasarar da aka samu daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu a fannin fasahar zamani. Taron Digital Najeriya na wannan shekarar dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke cikin wani yanayi na matsin tattalin arziki kuma masu ilimi a fannin ke kara bazama da aiki a bangarori daban-daban musamman don taimakawa matasa da suka fara kere-kere waɗanda ke neman tallafi ilimi kawo ƙarshen wasu matsaloli a duniya ko kuma dakila ƙalubalen da ke fuskantar kasuwancinsu da matsayinsu na masu basirar kirkire-kirkire abin da gwamnati ke yi ƙarƙashin hukumar bunƙasa tattalin arzikin fasahar zamani wato nifda wajen tallafa waɗanda suka fara kasuwanci a fannin kere-kere a ƙasar kasancewar taron dijital najeriya na wannan shekarar ya jawo hankulan dabban ƙwararru da mahalarta daga ciki da wajen ƙasar don ƙara ƙarfin tattalin arziki a fannin za mu sada ku da shugaban hukumar nidda malam kashifa inuwa abdullahi wanda zai fara da shimfiɗa kan taron na wannan shekara barkanmu da wannan lokaci na gode da wannan dama da aka bani na yi bayani akan abubuwan da muka yi na digital nigeria conference so taron da aka yi dai last year masana harkokin fasahar zamani daga nigeria 'yan nigeria da suke zama a kasashen kasashen waje har ma da na kasashen wajen sun zo da yawa aka zauna aka tattauna menene yake faruwa a duniya na harkar fasahar zamani wanda najeriya ya kamata a ce ta zama ta mori wannan abubuwa daya daga cikin abubuwan da aka yi agreeing a yi last year shine a yi blockchain policy so cikin ikon allah farkon shekarar nan muka samu muka kammala wannan policy din na blockchain blockchain technology wanda hakan ya jawo irin kamar har kangi na amfani da shi da babban banki ya sa shi ma yanzu an ɗauke mutanen da suke harkar cryptocurrency yanzu ba wani takura sannan kuma bayan haka technology din ya wuce kawai harkar crypto kudin yanar gizo ana amfani da shi a gurare daban so kuma cikin haka wannan shekarar da aka zo saboda samun nasara da aka yi na shekara da ta gabata za ki ga a wannan shekara mutanen da muka samu da suka zo daga kasashen waje sun malinka wanda suka zo waccan shekarar da ta wuce wannan shekarar ma mun samu mutane daga amurka birtaniya Kanada, turai china india da pakistan har da su malaysia duk sun zo kuma duk sun zo ne domin su ga irin ci gaban da aka samu a najeriya da kuma talent talent basirar kirkire-kirkire. Ya taron nan ke tasiri ga samun ƙarin kuɗaɗen shiga daga fannin naku ga Najeriya. Matasa masu basirar kirkire-kirkire da yawa sun zo sun baje kolin kirkirowa fasahar zamanin su da suka yi. Su wa'annan mutane da suka zo daga waje sun dudduba sun gani. Wannan shi zai sa su zo su sa hannun jari a ciki sannan kuma mutanenmu su sami alaƙa da su in kana so ka je ƙasashen su kai na abu shi ma zai sa a yi a kulle alaka da zai kai ga a cimma yarjejeniya na kasuwanci yawwa so an samu wannan abin da yawa na ga mutane da yawa da suka zo daga kasashen ƙetare sun zauna da mutanenmu masu fasaha a najeriya an yi wannan tattaunawa kuma bayan haka akwai kasashen afirka da suka ga abin da ake yi su ma sun taso tun daga ƙasarsu sun zo a kan su game ake yi don su ma su je su a ƙasarsu to yin hakan zai taimaka mana wa kawo harkar kasuwanci tsakanin mu na afirka ba saboda yawanci yanzu kika duba mun fi alaƙa da ƙasashen turai akan harkar technology akan mu na ƙasashen afirka to amma aka samu wannan dankon zumuncin aka bunƙasa afirka shiya ce mai albarka muna da matasa masu basira hakan zai taimaka a ƙarfafa musu abubuwan da suke yi To, ka yi mana ƙarin bayani akan ƙudurin shugaban Najeriya wanda ya yi sanadiyar fitar da taswira na cimma nasara a fannin ga ma'aikatar ku. Tun dai shekara hudu da suka wuce a kowace shekara in kika tattara duka kudaden shiga da suke zuwa Afirka. Kusan kashi talatin Najeriya yake zuwa. Shekarar da ta wuce ma haka ne. So wannan shekarar ma daga abin da yake faruwa za mu samu wannan kashi talatin ko ma ya wuce haka. So a shekarar da ta wuce wuce najeriya an sami kusan dala amurka biliyan ɗaya da ɗigo biyu so yanzu shi shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya bewa ministry ɗinmu wani mandate na yanda za su zo su bunƙasa harkar tattalin arziki ta amfani da fasahar zamani so shi ma ministan mu dr bosun tijjani ya fitar da wani taswira wanda zai taimaka a cimma wannan aiki da shi mai girma shugaban kasa ya bayar a wannan taswira da ya fitar tana da ginshikai guda biyar ginshiki na farko shine ake kira knowledge wato ilimi gabaki da a kasan ilimi akwai ayyuka guda uku da zami na farko akwai abin da muke kira 3 million tech talent wato 3mtt wanda an buɗe wani yanar gizo-gizo akan duka mutane masu sha'awa su zo su yi applying muna so za mu yi wa mutane miliyan uku horaswa na musamman a kan harkar fasaha zamani. Na'am, to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban bayani akan sauragen shakan taswirar da ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta fitar don cimma ƙudurin bunƙasa fannin na shugaban Najeriya Bola Tinubu. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdul Rauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salama. Kewar kayan ba ta nan ba ta sake ba me yasa alkur'ani ba ta rike ba.